To, in dai za a fara da ATC ne wato na ga wani irin kariya da aka bai wa wato shugaba Buhari. Kariyar nan kuma yan fati ne da chairman ɗin fati Oshomole suka zauna suka tace mutane suka ki su karɓi fom su domin kada su fito su kalubalance shi. Wannan ni a wurina da ra'ayina ba da ba ne. Saboda ya kamata a ce kowane ne yake da A sha'awan fitowa ya kara da shugaba Buhari a shi ya kara yadda muka ga ana yi da yadda za a zauna a tace sannan kuma a fito da shi ya gogu ya jajirsantu sannan a nuna wa duniya cewa da wane da wane da wane ma duka sun gogayya da shi kuma ga abubuwan da ya ce amma ba a zauna ba kawai a affirmation wannan mun gani lokacin pdp kuma an kalubalanci consensus candidate da wannan affirmation din ko da yake doka na INEC ta ba da cewa idan jam'iyya ta ce za ta yi abinta haka a ba su damar su yi su je kuma su kaddamar da wanda suke so. To, dakta ita kuma PDP fa? Za mu ga sauyi, sauyi na cewa 'yan takara da yawa sun fito, sun yi kamfen a cikin wannan, sun fito sun sa wato akwatunan su delegate sun zo sa musu kurugu wai Allah akwai maganan kuɗi da ya ga hannuwa to wannan kuma daban ne wannan ana iya bincike a gani a tabbatar da wato sahihancin kuɗaɗe da suka fi hannun ne amma kuma bashir in ka duba ka gani ko ba ka son su abin zai ba baka sha'awa a yanda suka suka kawo al'amarin su suka kawo wani irin wato hankali da natsuwa a cikin al'amarin har aka gama wannan abu komai a bayyana yake wanda ba a samu wani matsala ba yanda ake samu da ko kuma wasu tsofaffi a a jam'iyyar irin board of trustees su ce a ce ai sun ce sai wani kawai a rufe kare da burma a tashi to ni ka ji abubuwan da na lura da su a cikin wannan kuma na ga demokradiyya a pdp wanda ba sa yi da a wurin tace 'yan takararsu amma kuma banga demokradiyya ba a apc wanda ta zo kirarin za ta canji ta kawo irin wannan demokradiyya a cikin zaɓe ko da ma na cikin jam'iyya ne ni ban gani ba to wani tasiri waɗannan matakai da jam'iyyun suka ɗauka za su yi to tasirin da za su yi shi ne idan apc ba ta hankali ba duk da aka tashi na har wani gwamna ma nan gaba kaɗan za a ce abin mai kawai ya ci saboda ai an taɓa ma buhari haka Ah, saboda haka ita za ta tabarbare, dokoki a cikin wannan jam'iyya zai lalace sannan mutane wanda suka yi ƙarfin faɗa a ji da wahala a ƙalubalance su ko kuma a ce ah, sun yi ba daidai ba ko kuma wasu wanda suke da ƙarfin su fito su gogayya da su a ce ba su isa ba su saboda an taɓa yin haka kuma dan an taba yin haka ai ba daidai ba ne su kuma wancan in za su ɗore haka za su kawo wani irin canji ne da kuma abin sha'awa da koyo ma wasu jam'iyyu ƙanana wanda ba su da ƙarfi wanda za su bi su. Dr. Usman Muhammad mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. To, madalla bashir.